wannan ya ce salam malam allah ya ji kan iyaye amin ya hayo ya kayyum tambaya ta ita ce ka ce duk wanda ya ceci dabba da ke da hanta allah zai ba shi lada to wace dabba ce ba ta da hanta daga sadiq musa azare katago na farko ba ni isa al-ibrahim ne na ce duk wanda ya ceci dabba ko ya ciyar da ita allah zai ba shi lada ba maganar ta fi karfi na hadithi ne na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwaya na imam bukhari rahmatullahi alai hadithin abu huraira radiyallahu anhu hadithi na dubu shida da tara a cikin bukhari da wani mutum yana cikin kishirwa mai tsanani mai tsanani yana tafiya sai samu rijiya sai ya tsaya ya shiga rijiyar ya sha ruwa ya ƙoshi yana fitowa sai ga kare ya zo yalhas kamar ya akulu sara yadda ka san karen na cin mai ƙasa saboda tsabar kishirwa wannan bawan Allah sai ya cire takalminsa huffi sai koma cikin rijiyar sai ɗebo ruwa sai ba wa karen nan karen ya sha ya koma ya ƙaro ya sha yadda shi karen ya ƙoshi me ke faruwa manzon Allah sai ya ce fa shakarallahu lah wa gafara lah dalilin shayar da kare din nan annabi ya ce sai Allah ya gode wa wannan mutumin kuma ya gafarta masa ba fa kuliya ko dan adam ya ciyar ba kare ya shayar amma akan wannan Allah ya gafarta mutum ka duba rahamar addinin musulunci duk duniya babu addinin da ke protecting ran dan adam kamar addinin musulunci kaga dai kare ai halitta ce makaskanciya a qur'ani da a musulunci amma shayar da kare yasa Allah yayi godiya bayan ya yi godiya kuma ya gafarta wannan bawan zunubansa sai sahabbai kalu ya rasulallah an da lana fil baha'im ajir suka ce ya manzon Allah yanzu a cikin dabbobi ma har za mu musu wani hidima Allah ya ba mu lada a dabba sai manzon Allah tsira da aminci sabba daga rike cewa fi kulli kabidin ratibin sadaka wa fi riwayatin fi kulli kabidin ratibin ajirun manzon Allah ya ce dukkan wata halitta da ke da ƙoda ƙoda shine mai da ke da hanta hanta shine liver ko dukkan wata halittar da ke da hanta idan kun mata wani abu na taimako wanda yake ƙoda ko in ce hanta da take kaman a ce moist kaman a ce mai da hausa kenan kaman a ce wacce da ke mai rai shine a ma'anarsa amma ake ce a ce a wacce take ɗanyar hanta amma sai a ce kamar dabba mai rai shine ma'anar ratab din auren fi kulli kabidin ratibin sadaka sai annabi ce dukkan wata dabba da ke da hanta mai rai kenan dabbar in kun mata hidima Allah zai ba ku lada anan sai ce in tana da shi to tambaya akan cewa akwai dabbobin da ba su da hanta a ƙur'ani ban ga haka ba amma kuma shi ƙur'ani da hadisi in suka faɗa abu aka bincika ana samu bincike na likitanci musamman a cikin anatomy and physiology musamman waɗanda suke physiologist akwai abin da ake cewa comparative physiologist musamman kamar cikin britannica na san akwai maganganu da ya shafi wannan cewa akwai dabbobi da ake ce musu vertebrate da kuma dabbobi da ake cewa invertebrate dabbobi vertebrate su ne dabbobi da aka ce suke da hanta a cikinsu akwai mammals kai kana ciki kare yana ciki misali kuliya tana ciki misali zaki na ciki misali akuya na ciki tinkiya na ciki akwai wanda suke bat kaman tsuntsaye kaman baru na ciki akwai wanda suke fish a cikin fish akwai waɗanda bincike ya bayyana suna da hanta akwai wanda kuma suke 'yan ƙanana ba su da hanta sannan ka ɗauki dabbobi da suka shafi irin ko ɓera cat suna cikin mammals duka waɗannan duka bincike ya tabbatar da cewa suna da me suna da hanta su ake cewa vertebrate akwai invertebrate su kuma waɗanda ake cewa ba su da hanta to kaga binciken likita ce ya tabbatar da akwai wanda ba su da hanta su ne ana samun kaman kananan. kifaye ana kuma iya samun ƙwari da makamantansu hanta amfaninta a jiki kamar yadda likitanci ya bayyana shine kaman akwai fat metabolism ko kuma protein metabolism ko carbohydrate metabolism wato idan ka ci fat ko protein ko carbohydrate daga cikin amfanin hanta shine yana ƙoƙarin converting food into energy sai ka jikinka ya mutu ba ka da ƙarfi kana jin yunwa amma in ka ci abinci sai kuma ka ji ƙarfi ya dawo to yana daga cikin amfanin hanta shine canja abinci daga nau'in abinci zuwa ga energy da jikinka yake bukata. ala ayi halin fi kulli kabidin radibin da dama sun fassara shi akan dukkan wata rabba mai rai da ba cewa aka yi ka kashe kamar tsaka ba ko maciji musamman bakin maciji to irin waɗannan idan kai a magana mafi inganci kana samun lada wallahu ta'ala a'lam